Gobe da labari, eh, kwasha labari, eh, ga da labari. Eh, ku bani kunnuwan ku zauna don ku ji labari. Bismillahirrahmanirrahim. Uwa uwa ce, kashi na arba'in da tara. Ko mata cikin gidan suka yi kicibis a bakin kofa, rai a bala'in ɓace ya dinga yi mata masifa. Me yasa kika fita? Da kika fita me yasa kika dawo? A guri ta bashi tana cewa ta ji kamar ya kira ta ne. sai da ya gama faɗan ya koma ɗaki yana cilli da kaya me kake nema in taya ka mukullin ɗakin rabili nake nema wanda na bari a cikin wando kai ta jinjina tana tunanin wato can zai kai yarinyar ta ɗauko mukullin ta miƙa mishi wanda ta tsince shi ne lokacin da ta ɗauko wandon tana linkewa haka ya warce shi a hannunta ya fita da gargaɗin ta jira shi sai ya tafi sakon da aya ta tura wa suhaib ya riske shi ne lokacin suna kurkusa da su ɗan lite don fitowarsa har yanzu bai fasa ambaton allah cikin addu'o'insa da fatan nasara ba da ya gama tura mata amsa ya sanar da abokan tafiyar tasa abin da ta ce guda a cikinsu sai ya ce su karasa gidan nasa kila su yi sa a samu sa ko su tambayi matarsa ina yake muna ma iya cewa ta kira shi ta ce an zo neman sa akan motar da ya dauka da yan sanda na san da wuya idan bai tsorata ba shawarar ta samu karbuwa suka karasa da yake Allah maji dukan bawansa ne sai gashi sun samu fiye da abin da suka sa rai wanda ya bada shawarar ne sallama a kofar gidan ta fito da yaranta da yar jakarta ta gana masu da ta zuba wa kayan su da sa ta ɗan saki fuska suka gaisa ba tare da bata lokaci ba ya ce idan kin san inda ɗan liti yake ki faɗa min dan Allah daga yaran mota ya ɗauki motar wani mutumi yanzu haka ya ce 'yan sanda zai kawo mana sauke jakar ta daga dakalin kofar gidan tana cewa ba zan faɗa ba dan laifin nasa ya ƙara yawa a duk dakika da 'yan sandan suka wahala suna neman sa sannan idan kun haɗu ka faɗa masa ya aiko min da ta. a rikice ya ce ki hakuri, ki taimaka mana su sahib suka farfoto ta dube su ta kau da kai Shu'aib din ne ta ko gaban ta ya dube ta a mutunce ya ce, "Dan Allah ki taimaka kada ya keta haddin yar mutane." Har makaranta ya bi ta ya dauko ta yana shirin bata mata rayuwa. Da sauri ta dago kai tana mai tuno yarinyar da ta gani. Bari na shiga a daidaita sau ku biyo ni na kai ku inda nake tunanin zai kai ta. Shu'aib ne ya ce na gaban ya koma baya, ita da yaranta su zauna. Su da suke kanakawa ba su fitar da warin jiki irin nata da na yaranta ba. A haka kuma ba karamin kokari take ba. Duk albashin ɗan ta a cin banza da wofi sai 'yan mata yake karewa. sabulun wanka da wanki sai ta yi kamar ta a ki ruwa ma iya na girki kaɗai yake siya mata a haka take cancana su yi wanka bayan kwana biyu ko uku ga zafin gari da ake fama kai kawai sahabi ya dinga kaɗawa cikin takaicin wai wannan matar aure ce mace da ake so a mutunta ta amma ita ce nata mijin har yake da gatsin zuwa har kofar gidansa da yarinyar da zai nema ta gani ko da yake ba kansa farau ba da ya tana da nasa uban neman tsari ya dinga yi akan faɗa wannan kaba'ira ta zana har suka kai kofar ɗakin rabilu ya kuwa laliba aljihunsa yana ba wa yaran dubu goma ya ce ga kuɗin mota bata cuci kanta ba ta karɓa tana godiya da kuka umita ta shiga gida da yadda irin gargaɗin da abdulkarim yi mata akan tayarwar iyayenta hankali kasa daurewa ta tana shiga ta faɗa kan innayo tana kuka Asiya ta saki cokalin damban da take ci ta tashi da sauri tana tambaye ta me ya faru maimuna da innayo ba su daɗe da shigowa gidan ba kuma hirar daɗewar umita da rashin samunta a waya ake yi sai ga ta ta faɗo ki yi min magana ummita me ya same ki hasiya ta sake tambayar ta tana hawaye tun kafin ta ji me ya faru an ta an sace aya har makaranta wani ya zo ba mai gadin su kuɗi ya tafi da ita ashe hankalinsu bai tashi da kukan da ummita take yi ba sai yanzu da ta yi magana kankace miye wannan gidan ya ruɗe da kukan mata marja hasiya ummita da mimuna babu mai rarrashin wani inna yau yauce ta yi ta maza ta daure tana ba su haƙuri suna kuka suka ji sallama honorable da yaron da ya taya shi riƙe a suka je suka yi test kukansu ya saka shi shigowa tun kafin sa amsa a nan ya ji labari mara daɗi gidan ya sake cika da salarai mahaifiyar a'i da sa hasina kannanta sun zo duba abbas ne saboda wannan rabil ya faɗa masa za a yi masa aiki wannan ya sake dagula lamarin domin faɗa ne kuma ya so kace mewa larai tana kuka ta ce hasiya na ji labarin kina da ciki ai wato kafin ki haifa za ki fara daidaita 'ya'yan margayiya saboda kina tunanin samun gado tun da bai gidan ya ma farfadowa hasiya bata iya cewa komai ba da yayyanta saka hada baki ana ta faɗa mata maganganu inna ta hana maimuna da murja da ummi ta din mayar da martani batan aya ne a gaban su ba zan taka marasa amfani ba a gaban su riki mai gidan kansa kasa tsawatarwa yayi saboda yawansu da kuma damuwar da ake ciki tun da ya ce su shiru suka ki sai kawai ya fita zai tafi makarantar yan nutsuwar da ya samu ta biyo bayan kiransa da abdulkarim ya yi suka shiga gidan tare shi ya faɗa masa kes na hannun yan sanda ana bincike ko sau ɗaya babu wanda ya tunanin kiran wayarta saboda gargaɗi da jan kunnen da hasiya take mata kan zuwa da ita makaranta da sun zata tana gida saboda haka babu amfanin kiran shigo mana bebi lalliti ya ce da aya bayan ya zira mukulli ya buɗe ɗakin shagon rabilu rainin wayansa ne ma ya bata mamaki ta ce ban gane in shiga ba ya zaka ce min zan je gaishe da mahaifiyarka ka kawo ni nan Hago da dama ya waiga bai ga idan kowa a kansu ba kawai sai ya fusgo ta cikin ɗakin ya rufe kofar buɗar bakinta za ta yi ihu ya rufe sakamakon tozali da hoton tsohon saurayinta Rabil. Rabilin ɗan liti. Cikin kiɗima ta ce, Dani dama ka san Rabil? Ɗan liti ya kwashe da wata iriyar dariya, a da tafa hannaye kamar biri a hannun mai wasa da shi. Idan ya shigo an jima sai muke bayanin da sake gamsu. Ni nan cire hijabi zaki ba faranta wa juna rai. Kallansa ta ji dukan wata tsana ta duniya ta tattara a kansa. Ga haushin rashin hankalinta da ta bari yayi wasa da tunaninta. Ashe abin da aka faɗa min gaskiya ne? Duk da dama bana tunanin mai faɗa zai min ƙarya. Dalli ta bai wani damu da maganar ta ba, ya kama kayan aron jikin ya soma cirewa aya ta juya za ta fara dukan kofar da ihu ta ji ya daka mata tsawa juyo nan ki gani ta juya a fusace ai kuwa ta yi tozali da kakkaifa wukar da yake nuna mata shi ma cikin fada ya ce ki ma kama bakin ki ko wallahi idan na gama in kashe ki in kashe banza da rukusa ta yi a gurin ta fashe da kuka mene maka da ka zaɓi cutar da ni ki gida ɗaya akan katifa daga shi sai singila daga gajeren wando wayanda suka yi ɗan banzan datti yana wasa da tsinin wukar kuma zuba mata ido sau ɗaya ta kalle shi ta ji amai ya taso mata wani uban gashi ta gani a hama ta sau da zaka iya kamawa ka kitsa ba na son munafunci bayan na san kima kina so banda gulma me zai sa ki biyo ni wai zaki gaishe da momi ni inna ta tana ƙauyen mu na ji na cuci kaina dan Allah kai hakuri ka banda na tafi ta ya sake yin dariya dama ai ba kwana na ɗauko ki mana ba za dai mu gungwaje a jikinki ne kawai mu kai ki gidan tsohonki kula ya kaman tana danne amai ya dinga dariya wai na kyamata kike ji Tabdi. yarinya wannan jikin yau zai kafa miki tambarin da harki mutu ba zai goge ba Allah ya fi ka ta faɗa cikin kuka tana tofar da yahu ke dai an yi azalima kina ta kaɗa jiki a gabana amma kin kasa karasowa ki bani kasuna. ki taso kafin na farɗe kayanki da wannan wukar doko ta magiyar ta bata yi tasiri ba gashi babu halin buga waya ƙarshe umarce ta cire kayanta ta zo ta same shi akan katifar da ta ƙiya so ya kama ta ya tsarge hijabin ya wurgar da shi aya ta fashe da wani marayan kuka mai ban tausayi duk wata baran antasiya ta dinga dawo mata matsatsiyar rigar ta ya gani yana karewa sura jikinta kallo har da lasan labba ta sake dukawa tana ba shi haƙuri ya ɗago ta ta miƙe ya dalla mata mari saboda ransa ya kai makura sannan haƙurinsa ya kare ni ban ɗauko ki dan na gwada miki karfi ba soyayya mai zafi nake so mu shayar da juna amma ki tsaya kina neman yi min taurin kai wallahi idan kika bari na saka miki karfi yau ko uwar da ta haife ki ba za ta gane ki ba ya hankaɗe ta gefe ya koma ya ringige da wukarsa a gefe ya ɗauko tekno ɗinsa ya kunna wata ce waka ya ƙure sautin to maza ki cire kayan ki zo mu rawa aya ta ga cin mutunci da tozartin nasa sun wuce tunaninta yadda za ta samu ta karɓi wukar hannunsa ma dabara ta kare mata bata da dare ba kawai ta juya ta yi masa bazata wurin duka kofar ɗakin da hannuwan ta biyu iyakar ƙarfinta dan liti ya taso a guje bayan ya jefar da wuka zai kamo ta iskancin nasa na matsorata ne don ko yana tsoron 'yan layin farga a ɗauki mataki sun saba kawo 'yan matan da suka amince ne ba su irin ta ba a yana wannan bugu swipe na gama miƙa wa matar ɗan litu kuɗi kusan a tare shi da tawagar kanikawan da ita suka kalli kofar baiwar allah sai ta kaɗa kanta ta bar gurin duk lalacewa ba ta son yaron ya ga ubansa a yanayin da ta tabbatar zai shiga na muzanci nan da ɗan lokaci jikin swipe na tsima ya sa jikin kofar suna biye da shi ya soma bugawa iyakar ƙarfinsa ɗan litu da aya suka kalli juna a tare dan kwalinta da gashinta ya haɗe yi wa mugun riko dama yana shirin fusga da za ta ji zafi aka yi bugun waye ya tambaya murinsa na fitowa kamar ta kyanwa don ya tsorata ogansa yi wa sahib alama ya yi shiru sannan shi ya yi magana da kaushin murya mutumin banza buɗe ka bani mukullin mutane don tare muke da 'yan sanda ya wuya haɗiya ba shiri 'yan sanda kuma sake buga kofar yi da ƙarfi dan ya ji kamar ya saki fitsari a gurin yana can hankalinsa a raba da tunani bai farga ba aya ta ɗauki wukar da yayar sai kawai gani ya ta nuna shi da ita ko ka buɗe kofar nan wallahi ko na birma muka wukan nan a cikin ka shi ya jiyo ta na waje ma kowa ya ji abin da ta ce su ya raba jikin kofar da sauri ya ce aya da taushin murya kuka ta fashe da shi tsaba farin ciki na'am kada ki yi abin da za mu yi regretin kin ji ko kai ta gida tana wani kukan ta dubi dan liti ka buɗe ni gaba kura baya sayaki wakar hannunta bata dame shi kamar jin muryar shegen yaron nan ba idan bai buɗe ba za su balle kofar ne a yi masa abin da aka ga dama saboda haka babu yadda ya iya haka ya zira makullin ya murɗa kofar mukullin na yin ƙara ƙofar ta buɗe kafin ma ya zare sakata da ya sa ta sama ya ji sun yi baya tare da ƙofar wawan bugu sa biye mata da ƙafa sai da ta jijjige ga baki ɗayanta ta ɓalle. aya na ganin hasken waje bata yi wata wata ba ta danna kai a guje sai ta ji sun yi karo da mutum har shirin faduwa dole ya sa hannu ya taro ta tsikar jikinta da nashi suka tashi lokaci guda da suka haɗa ido cikin ido karo na farko tun haɗuwarsu da sauri swab ya sa hannu ya raba ta da jikinsa kallo ɗaya ya sake yi mata ya rintse idanuwansa rigarta ko kaɗan bata dace da ganin idanuwansa ba balle na wasu bai yi tunanin komai bai shiga balle maballan shirt ɗin jikinsa rigar dogon hannu ne da ita cire ta yi ya rage fara t-shirt ɗin jikinsa aya bata ankara ba ta ji ya ɗora mata rigar ta gaban kirjinta rufe jikinki ki jira ni a waje ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba da sauri ta fice kuwa ta koma gefe tana share hawaye kansa tsaye faɗa cikin ƙazamin ɗakin da warin ƙazan kaya da na fasikanci da aka jima ana yi a cikinsa da kafa ya doke kofa daga kan ɗan liti ya sa kafarsa da ke cikin haɗaɗɗen kwafashu ya danne tsakiyar kafafun ɗan liti ɗan liti ya saki wani razanannen ihu wanda ya je kunnuwan makotan shagon mutane suka furfuto ana kallon ikon allah aya kanta durƙushewa ta yi ta cusa yatsunta a cikin kunne tsinuwa da zagi kala-kala daga bakin jama'a ana faɗin yadda suka mayar da ɗakin dandalin 'yan mata Su ko ko kaɗan bai raga wa ɗan liti ba don ko kaɗan bai yi niyyar cire kafarsa nan kusa ba ogan kanikawan ne ma ya ji tsoro ya je ya riƙo shi yallaɓai ka yi hakuri ka bashi a haɗa shi da hukuma kada ka ɗauki mataki a hannunka kawar ba zai ɗauke kafar ba sai kuma ya cire sauran mazan kamar su yayi wa suka dinga sauki a jiyar zuciya haibe ya mace su ya sake daga kafar kawai ya buga masa yiwun ɗan lita ya fi nada zu da su ma ne kawai bai yi ba saboda azaba yi cikin kanikawan suka leƙa waje gurin aya ki zo ki masa magana kada yi kisa a hanzarta ta tashi ta koma kofar dakin ta san sunan shi tun da ƙannarsa sun faɗa ta ji amma bata san ita me ya dace ta kira shi ba wasu hawayen ta goge ta samu kanta da cewa yaya soyab ya juyo ransa a matuƙar ɓace ban ce ki fita ba ka zo ka kai ni gidanmu don allah yadda ta yi magana da sanyin murya ya taɓa shi sosai ya cije labbansa Dan bai so barin ɗan lita a haka ba haka dai ya biyo bayanta ya ta sata a gaba na kofar motarsa don baya son kowa ya ga bayanta da kansa ya buɗe mata kofar har ta shiga sannan ya rufe ya zagaya barin direba ya zauna yana tuki yana kula da hawayen da take gogewa lokaci lokaci da rigarsa mai kanshi sai da suka bullo titi ya mata magana ina za mu bi dama shiru ya sake mamayar mota na 'yan dakiko. sannan ya ce ba kya jin magana ko abin da ya faru shekaran jiya bai ishe ki ba sai da kika sake biyo shi da jajayen idanuwan ta suka rine saboda kuka aya ta dube shi ka yi haƙuri don allah ya taɓa ki ya tambaye ta idanuwansa na kallon titi ta girgiza kai tana wani kukan ba dan sun zo ba da yanzu tana can ya gama da ita dago kanki ki dinga min kwatance umarninsa ta bi ta dinga kwatanta masa har suka isa layin su. nan ta tarar da mutane 'yan sanda har biyu a bakin layin kin ga abin da kika jawo a gidan ko ai ba zan kara ba Suhaib ta taka birki ba shiri ya kalle ta tunanin karawa dama kike yi a'a ta amsa da sauri da yake tare suka fito daga motar shi da ita duka kunya sutura jikinsa ta kama su kin ga abin da kika ja mana ko kokoni yake dan bai san da yaya ma zai iya shiga gidansu ba tsayawa ya a hanya ya ce ta karasa ta yi na rai na rai da ido za ta yi kuka Dan Allah ka zo ka yi musu bayani yau ina jin baba sai ya yi min duka banda abin ki aya ce miki aka yi bana so a dake ki ne baki ta bude amma bata iya cewa komai ba ta rufe ta zata ba zai ƙara sadin ba sai gashi ya ci gaba da bin bayan ta kofar gidan a tsorata ta sa kafa sai kuma ta dawo da baya gabanta ke faduwa bata san abin da iyayenta za su yi mata ba it will be okay ki shiga wallahi zuciyata kaman za ta fito ta baki tausayi ta ba su haif sosai bai san tun yaushe take kuka ba yau ga wani da ta fara sabo saboda tsoro rabawa ya ta gefen ta ya shiga kofar farkon sosai assalamu alaikum wa rahmatullah murya ta fi biyar ta amsa amma a cikin aya ta bambance ta babanta da anta hasiya abati ya zagaye gidansa ya fa kirga babu wani lungu da sako da bai leƙa ba bayan fitowarsa daga gurin baba mari akwai guraren da rabansa da taka kafarsa tun ana ginin wasu irin tunane-tunane suka ringa zariya a cikin kansa san mahallin nasa ya darsa a zuciyarsa irin wanda bai taba ji ba sai idanu sun zaga sosai a cikin garin nasa sannan za a sami gida makamancin nasa lalle shi yasa ake cewa idan ka ga matashi da kuɗi bayan ba shi da kyakkyawar sana'a ya kamata a bincike shi to wai ma ya aka bai taba jin korafi ko da wasa ne game da tarin arzikinsa da wadakar da yake yi da kuɗi ba a garin ko ana tsaye gungumi a bayan idansa ne bai sani ba yau ɗaya da ya yi wa gidan kallon tsanaki sai ya fahimci yawan tsiyan da babu mari take yi masa akan wurin aiki wajibi ne uwa ta matsa da son cin salar rayuwa irin tasa ga gida ga motoci ga kuɗi kamar bai san ciwon su ba samarin garin da dama idan sun kawo kawunansu ko iyayensu sun masa jagora akan ya saka su a hanyar sana'arsa sai dai ya cika su da kuɗi ana karɓe kuɗin zaka ji mutum ya ja gefe an koma kasuwanci ko a cinye su a banza ya gode Allah da bashi da alhakin sanya dan kowa a cikin layinsu da yanzu bai san yadda zai yi da lodin zinabai ba ga nasa da yake fatan samun gafara ga na wasu da babu lallai su so su tuba kan kasaitacce kujerar kushin din ɗakin da aka yi domin kwanciya ya tafi ya je kwanta da gingine tunani bai bashi ba har ya luluka yana tuna masa yadda aka yi suka kawo har zuwa yanzu yayin da manzale ya zama buɗin buɗe masa wannan duniyar shi abbati shi ne fara mai musu da ita sana'a a lokacin da manzalin ya kwanta ciwo shi ne ya nemi shazali wanda ya kai shi wurin wani babban mutumi tunanin komai da kowa ya yaki ce, ya sanya kansa a faifan zuciyarsa yana tuhuma shi yana wannan ɗabi'a ne a matsayin sana'a ko a matsayin namijin da yake jin daɗin mu'amala da jinsinsa. Amsa ita ce zaɓi na biyu hakika ya yi mugun sabo da wannan ɗabi'a wadda ta sanya shi yanzu sha'awar mu'amalar takan taso masa akalla kusan bayan kwana biyu ko uku yakan samu kansa da mugun yanayin son wannan abu yana jin wahala har ma ya kai ga siyan magani don wani zubin ko bacci kasawa yake yi haka kuma take a gurin munzali shi ne ma dalilin sa na biya musu ma'udan kuɗaɗe domin samun lafiya matsalar irin wannan zinar ya wuce mutum ya tashi wata rana kawai ya ce ya tuba ita jiki take bi tana yi masa illa idan bukatar ta taso to dole mutum ya nemi hanyar biyan ta koya wahala Allah ne shaida su amma rabansu da neman juna tun gabanin ciwon munzalin shamaki ne Allah ya saka musu sannan mai musu zakata da tsaftatacciyar ƙaunar juna domin lokaci irin wannan duk wannan abu zuciyarsa bata fasa faɗa masa cewa shi ɗin har yanzu namiji ba ne. soyayya dai ta zuciya da zuciya farha yake yi wa tunanin ta kaɗai ya sa tsika jikinsa tashi yana santa da dukkan abin da zuciya za ta iya bawa wanda take ƙauna. burinsa na duniya akan mace shine mallake ta a matsayin mata aure a waye gari wasu yara suna kiransa baba suna kiranta mama duk masan da yake ma'amala da su kallon maza yake musu mata kuma suna nan a mata bai taba sanya kansa a ajin yan daudu ba ko waɗanda suke karyacewa da son jinsinsu aka haife su shi lafiyayyen namiji ne wanda ya mayar da kusantar maza yan uwansa sana'a idan babu namiji zai rayu sarai da mace sai dai kawai illa da wancan abin zai dinga damunsa kafin Allah ya yaye masa jarabar fact yana daga cikin dalilinsa na cigaba da zama da hannu da kiran rashin daɗin zamansu kuwa tuntunan auren ya wuce na umarnin malam sa'idu don kuwa da irin kuɗinsa to da ya sake ta ba wanda zai iya ce masa dammi wanda ya wuce babu mari da gwaggwajin mai mahaifiyarta sauran kowa so yake ya aure tasa yar abin da ya haɗa auren nasu ma tuntuna an manta da shi shi da ita suna zaune ne kawai saboda auren rai gare shi babu soyayya babu shakuwa sannan babu damuwa gara ma shi yana bata kulawa domin sauke haƙƙi. ita ko tsakaninta da shi sai idan bukatar kuɗi ta same ta ga misali yanzu rabansa da gida tun asabar daga zuwa ɗaurin aure amma har yau ko flashin bata yi masa ba a kasalance tashi ya shiga haɗa kayansa na sakawa a wasu manyan akwatuna ya zaɓa yake ne domin rage raɗaɗin rashin munzali da kifɗiya. sai dai ko kusa bai samu abin da yake so ba komai ya taɓa in dai nasa ne to munzali ma yana da irinsa sak haka ya gama loda kaya masu mugun tsada a cikin jakukuna da akwatuna ya jera su a gefe sai da ya gama da nasa ya soma tunanin ta ina zai fara sabuwar rayuwa duk abin da ya mallaka da kuɗinsa na mafi muni ne da haka dole ya rabu da su to yanzu me zai ce da duniya yaya mutane za su kalle shi da ya ɗauki aniyar sauya rayuwar shi sai ya ga ashe abu ne mai matukar wahala ashe rayuwar da ya bari lokacin yana dan shekara goma sha biyu sai bayan shekaru ashirin da hudu zai ci gaba da ita abati almajiri ne zai taso ya ɗora rayuwarsa daga inda abatin munzali ya masa katsalandan abin da wuya da matukar wuya shedan ya shiga kai kawo gurin nuna masa tarin kalubalen da zai fuskanta da zarar ya sanya kafarsa a waje ya shawarta zuwa ya baiwa babu mari hakuri a kan bashi da iya abin da ya tara wanda ya fa kirga amma ya fasa dukiyar ta haramci. in dai ba yana so daga shi har matar da 'ya'yan da yake fatan haifa a nan gaba su zama cikin waɗanda Allah ba zai ji kukansu ba dole ya haƙura shedan din yana nan amma da addu'ar uwa sun yi tasiri a zuciyarsa da gaske Allah take fuskanta faduwa ya yi sujada domin neman karfin zuciya daga sarkin da ke jujjuya zukatan bayi ya rabbi kada ka bar mu idan ka bar mu mun yi asara allah ka haska min hanyar da za ta bulle min kamar yadda nake fata ka haska wa zali. duk wani abin da zai lullube mana zuciya daga barin yi maka da'a ya allah ka nesanta mu da shi ya allah ka jagoranci sabuwar rayuwar mu kada ka kunyata tuban mu a duniya da lahira ya allah ka rufe asiran mu kada ka bari mu tozarta a idan duniya addu'a sa kenan kuma ya yi ta cikin kuka da kankantar da kai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 maraba mai tashi eh, gobe da labari kuma so kusa kwasha labari eh, gobe da labari kuma so kusa za ku ji labari